أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ ألا maɗaukaki da هالأمون sake مليتي na litinin goma ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne biyar ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu dora yau a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudu jihar jigawa har yanzu muna waɗannan ayoyi masu albarka a suratu ali imran da a cikinsu allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da riko da hanyarsa ya kuma hana mu mu rarraba kamar da na yi mana alkawari jiya yau abin da za mu taɓo la'alla ba zai shafi ayoyin da malam ya karanta ba ba don komai ba saboda muhimmancin wannan munasabar a tsaya a kan ai wannan bayanin da nake so in insha Allah ta'ala tun daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a baya da Allah maɗauki ya umarce mu da yin riko da igiyarsa kafin ma ya umarni akan abin da ya shafi al'amur bil ma'ruf wa nahy munkar wa qabla zalika ad-da'wati ila al-khair umuman Allah madauki ya umarce mu mu riko da igiyarsa igiyarsa Abdullahi mun magana a lokacin tafsirinsa abinda ake nufi shine al-islam a fassara wasu daga cikin salaf wasu kuma sun fassara ta da alkur'an wasu fassara ta da sunna umuman inda ka hada wannan yana daga cikin abinda da malamai suke kira ikhtilafu tanawu'i sabani tsakanin malamai sabani na tanawu'i ba sabani na tabaddi ba tabaddi shine ayi baran baran a hannun riga yadda ba zai yi a iya jam'i tsakanin wannan kauli da wannan kauli ba man wanda yace musulunci ake fi da abdullah wanda yace ana nufin sunna wanda yace ana nufin qur'ani in ka tattara su duk da ga abu ɗaya ake magana za ka shine ake nufi da ikhtilafin tanawu'i tanawu'i an bambanta wajen lafazi ne amma ma'ana ɗaya ce haka da wanda yace qur'ani ake nufi da abdullah da wanda yace sunna ake nufi da wanda yace islam umuman ake nufi to duk abu ɗaya ake faɗi wannan shine umarni da Allah ya mana sannan ya kuma hana mu a ayar da ta biyo baya bayan ya yi magana akan a yi nasiha a yi wa'azi a faɗakar ya kuma ce kar mu zama kamar waɗanda suka rarraba suka sassaɓa a nan abin da na so dama in kawo akwai wani asar da aka saba kawowa a littafan tafsiri a wannan mahalli ɗin al-imam hibatullahi abul qasim al-lalaka'i wanda ya rasu 418 a littafinsa sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a ya rawaito wannan asar haka littafan tafsiri da yawa sun ambaci wannan asar nan ce asar ana nufin magana da aka samu ba kaulin nabi ba ana nufin kaulin sahabi ko tabi'i abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu an rawaito daga gare shi yana cewa dangane da فإن Allah maɗauki يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون قال لي وأن الآية وأن آه، تبيض وجوههم وتسود وجوه أبو تودك ابن مسعود ينا سوى تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة معنى فسكوك ما أبوتا السنة لإجتماع لإئتلاف أهل السنة والإئتلاف فسكوك ما أبوتا بن سنة دهد كي سنة أكيد في السنة والجماعة من إئتلاف معنى تهد كي سنة ذاتي هاسكي sannan fuskokin 'yan bidi'a da rarrabuwa su kuma su ne da fuskokinsu za su yi baki to wannan duk da akwai magana a gun malamai na hadithi akan isnadin wannan riwaya daga ibn abbas amma an samu makamanciyarta daga wurin magabata da dama wajen amfani da wasu suna cewa ma shine kalma ta farko da aka yi amfani da ita wajen amfani da lafazin ahalus sunnati wal jama'a lafazin ahalus sunna ma'abuta bin sunna a zan zo kan wannan din maganar waye fara fadar lafazin ahalus sunna ko makamancin wannan ba shine farkon zancen can. asalin abin da ake so wannan ayar ko da wannan asar din ko babu shi idan muka lura da siyakinta farko Allah maɗauki yana umartar mu da jin tsoronsa da kiyaye dokokinsa sannan da tsayawa akan musulunci kar mu mutu sai akan musulunci islam ya mana amfani da shi ko sannan ya ce mai riko da igiyar Allah igiyar Allah nan tunda Allah maɗauki ya ce kar mu mutu akan komai sai akan musulunci shi yasa wasu malamai suka fassara cewa abinda ake da igiyar Allah ita ce wannan musulunci da aka ce kar mu mutu sai akan sa wasu malamai kuma suka lura da awamirullahi wa awamir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan umarnin Allah a wurare dama da umarnin manzo Allah sallallahu a wurare dama a cikin hadisai cewa alazimci abinda Allah madaukaki ya saukar ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya waɗannan irin maganganun da umarnin ai da'a ga Allah da'a ga Allah ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum sannan kuma da me da mu in mun yi saɓani mu koma ina aka ba mu masgari marji inda za mu koma fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila ila Allah wa ila Rasul waɗannan abubuwan dole in ka karanta alqur'ani daga farko har ƙarshe su lazimta maka ta bangaren istiqra'in ayoyin da hadithai cewa lallai dai tsira yana ga riko da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musuluncin da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akai in lura da wannan shi yasa aka yi maganar ka a rarraba shi Allah madauki ya san za a rarraba ya gaya wa manzon sallallahu alaihi wasallam kuma za a rarraba ga hadisin rarrabuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana don haka duk waɗannan abubuwan ba inkarin su za mu yi min haithul wuqu ba amma inkarin su za mu yi min haithu ridallah cewa Allah bai yarda da su ba abin da ya shafi tafarruqi nake nufi Allah madauki bai umarce mu mu rarraba ba amma ya bani ya hana mu kar mu rarraba saboda ya san za a rarraba haka sa sallallahu alaihi wasallam ya san za a rarraba to mun lura da waɗannan ayoyi a ibidadul wujuhi da iswidadul wujuhi da zai faru an faɗi inda kowanne zai koma waɗannan da Allah maɗauki ba mu labarin cewa fuska su za ta yi baki me aka faɗa sun yi fadhuqul azaba bima kuntum takfurun a ku ɗanɗani azaba saboda abin da kuka kasance kuna yi na kafirci wannan zance mun yi magana akan shin dawa ake da ahlul kitabi ake ko ku da ahlul islami ahlul qiblati alladhina irtaddu mafi yawan malamai sun tafi zuwa ga cewa ahlul qiblati alladhina irtaddu da su ake magana ai saboda tafarruqin da suka shiga min ba'di ma bayyana bayyinatu ko min ba'di ma humul ilmu kamar da dai tanawu'in wannan lafazin yazo a cikin alqur'ani a wurare da dama nan zancen ilimi a a wannan siyakin da muke ciki ko yawa to anan dole ne magana akan shin menene sunnar menene bid'a tunda magabatan mu sun faɗi wannan kafin zan zo dawo insha Allah wannan magana ta amfani da lafazin ahli sunnati wal jama'a amma wannan siyakin yana magana akan lalle akwai abin da yake sunansa sunna da kuma haɗin kai akwai kuma abin da yake sunansa bid'a da rarrabuwa duk inda rarrabuwa take to sababin ta bid'a ne duk inda aka samu bid'a to kuma za a rarraba in dai al'umma ta rike bid'a to za a rarraba domin bid'a abu ne da ya ginu kan son zuciya da bautawa Allah ba da abin da Allah ya shar'anta ba shi ku wannan abu ba shi da zabiti ba shi da ka'ida kowa yana ganin yana da damar abin da zai yi shi na ganin kaza zai yi wannan kuma yana ganin kaza zai yi wannan kuma yana ganin hanya kaza zai bi kuma kowa zai makalkalewa hanyarsa la'alla ma wannan ta kai shi ya ce wanda ba akan hanyarsa yake ba gashi gashi gashi ya dora masa hukunci haka ne ko ba haka ba Ah, don haka ah, malamai suka kawo akan wannan aya dangane da waɗanda za su fuska su za ta baki dinnan musamman gashi Allah ce a kafartun ba da ku kaga ashe ana zancen waɗanda suka yi imani ne sannan suka kafarta shi sa har suka kawo hadisin hadisin haud kusan hadisin haudu ko kusa shi wani ne hadisin haudu hadisin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai magana akwai tafkinsa wanda farinsa ya fi madara fari kuma duk wanda ya sha shi har abada ba shi ba kishirwa to wannan tafki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ana faratukum ala alhawd ni ne me yin gaba dan in kintsa muku hanya za ku zo ku same ni a wurin tafki na za a sha ruwa wannan tafkin duk wanda ya sha shi ba shi ba kishirwa kuma sai wanda ya rabauta sannan zai sha shi to ya zo a hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa za a zo da mutane ran tashin alkiyama za su gangaro wannan tafki nasa za su sha sai ga wasu mutane daga cikin su sai ya ce waɗannan mutane na ku zo ku zo sai mala'iku su zo su nesa da su yana cewa wannan usaihabi usaihabi ko ashabi ashabi jama'a ta ce jama'a ta ce na ne na ne sai mala'iku su ce masa ai baka san abin da suka farar ba a bayan ka baka san abin da suka farar ba a bayan ka sai ai nesa da su sai fa suhqan suhqan ai nesa da su har wannan lafazi na ashabi ashabi shi ya ja yan bid'a maƙiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauki cewa sahabbai in aka faɗi sahabbai a nan to ana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su abubakar su umar su usman Da ce ai sun kirkiro wani abu sabo a bayan ka don haka a nesanta su ba za su sha wannan tafki ba abun yan shi'a suna murna da wannan lafazi saboda lafazin ashabi ashabi ah, kuma wannan hadisi ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba yaya waɗanda Allah ya musu hukunci a Qur'ani yan aljanna ne kuma sannan sai a zo da wannan hadisi sai a fi da su daga cancantar aljanna wannan ba zai yiwu ba ba daga wanda yake magana daga masdari ɗaya za a samu wannan abu ah, hadisan da suka go da waɗannan lafuza suna da yawa wasu wannan ashabi din aka ambata wasu kuma zai ce unasun wasu mutane daga cikin mabiyana waɗanda na san su Yana nufin da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah annabi sallallahu alaihi ya gaya mana al'ummarsa za su zo ran tashin alkiyama gurrun mu'ajjali za su zo da alamun alwala daga duk wanda yake akwai alamun alwala tare da shi za a gan shi daga yana ganin sa ya gane al'ummarsa ba a nufin cewa daga cikin sahabbansa kuma sai a ɗauke kowa sai a tafi gun su Umar su Usman su Abu uh, Umar uh, Abubakar da Umar da Usman su ɗan shi dama a rashin adalci irin nasu abin da suke so kenan dan babban abin sha'awa su a ce abubakar ya shiga wuta umar ya shiga wuta usman ma ya shiga wuta za ku ga suna kawo waɗannan irin maganganun a cikin rubuce-rubucen su da su to yau ba akan wannan din za mu tsaya ba malamai sun yi musu martani mai yawa akan wannan mafi ƙarfin abin da malamai suke ambatawa ko waɗanda suka rayu zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana zancen waɗanda suka yi ridda ba an yi ridda ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan riddar ai bai sani ba amma don haka sai aka gaya masa baka san me suka yi ba a bayanka suna cikin imani suka bari daga koda suna cikin masu imani ba su ne sahabbai da suke kusa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an dauki ma lafazin literal meaning ta sahabbai waɗanda suke musulmi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka yi ridda ashabul ridda wanda sayyidina Abubakar shi ya yaƙe su suka dawo musulunci ku duba fa Abubakar din da ya wannan kuma shi ake so a je a cire hmm. waɗanda suka yi riddan suka bar addini shi ya yaƙe su har suka dawo amma kuma abun mai shi'a su shi yake har ya je cire su ya cire shi to waɗannan irin maganganu malamai sun kawo su a wannan fassarar wannan aya zan karanto mana fassarar da alimamul qurtubi ya kawo eh, tafsirinsa dangane da wannan aya da kuma su wane ne waɗanda za a kora ɗin in aka yi zancen baka san abin da suka yi ihdasi ba bayan ka dole a tambaya su wa suka yi ihdasi in an ce ihdasi mai ihdasi farar da wani abu abinda babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu abinda ba addini bane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasu suka yi mun san da mu ana mu yaqinin ba wannan lafazin muke bi mu gane bidi'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da sunnarsa da sunnan khulafa'ur rashidun ba bidi'a a cikin ta zaka karka bata lokacin ka kawo wani aiki da Abubakar ya Umar ya usman ya zo ka ce za ka kawo zancen bidi'a a ciki an fahimci wannan zancen yawa da Abubakar da Umar da usman da Ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa khulafa'insa mahdiyyin ko kuma wanda suke shiryayyu masu shiryar da wasu to su kansu sunnar su sunna ce ya yarda da ita don haka bidiya ana neman ta bayan waɗannan mutane shi sa su ko sun yi wani abu wanda ba a saba ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kiransa bidiya ko da misali Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya sa Ubay ibn Ka'b ya zama limami a tarawih ya leko abin ya bashi asiri ni'matul bid'atu hadhihi malamin sun bayyana mana shi abin da yake nufi da bid'a nan literal meaning na bid'a a language a lugar larabci yake nufi ba a istilahi ba ba abin ba addini bane domin me ai sallar tarawih manzon Allah ne sallallahu alaihi ya fara ta ko ka kira ta tarawih ko ka kira ta tahajjud ko ka kira ta qiyamul layl salatu alqiyam da makamanta wannan duk sunaye ne farkon dare aka yi ta tsakiyar dare ƙarshen dare duk sunan su daya kowane ka iya kiran wanda ake ta farkon dare in ka ga dama ka kira ta tahajjud daidai ne ta ƙarshen daren ka kira ta tarawih duk ba matsala wannan maganar sunaye ne ba nan ake rance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara tsayawa yayin mutane sallah sai ya ji tsoron za a fara lantata sai ya dakata wannan dakatawar da ya kuma shine yake yi to a sa liman wani daban yayi shine abin da sayyidina Umar yake nufin cewa ga wani a sa liman jama'a su yi sallan nan ce wannan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba mu muka yanzu amma ba asalin ba asalin ita sallah din ba wannan shi ma dai ba akan wannan zancen nake so in yi ba kawai dai misali na kawo da shi da maganar me ake nufi da bid'a to al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ga wata magana mai kyau yana faɗi yace fa man baddala aw ghayyara duk wanda ya canza addinin Allah aw ghayyara ko ya jirkita aw ibtada'a fi dinillahi ma la yardahu Allah ko ya kirkiri shine ibtada'a ya kirkiri a cikin addinin Allah abinda Allah bai yarda da shi ba wa lam ya'zan bi illa kuma Allah bai bada izini da shi ba fa huwa min al-matrudin anil hawdi to yana cikin waɗanda za a kora daga kan wannan tafki na manzon Allah sallallahu to yan bid'a ake nufi za a kora waɗanda dama fuskar suran kiyama tana da duhu sannan kuma annabi sallallahu alaihi da kansa zai sa a kore su daga cikin wannan tafki nasa bayan an gaya masa su ne waɗanda suka fari gashi dai sun zo da alamar musulmi a cikin musulmi to amma kuma sun kirkiri sabbin abubuwa sun bauta wa Allah da su za a kore su daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su sha ba a shine ya ci gaba yake cewa a fahum ko fahuwa Minal al-muturibina anil hawdi al-mubta'adina minhu waɗanda za a nesanta su daga wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-musawwidi al waɗanda za a baƙanta fuskarsu fuskarsu za su zo ta zama baƙa to shine ya kawo mana misalai sai ce wa ashadduhum tardan waɗanda suka fi tsananin a kore su kurtubi dai kun san waye kurtubi Hmm? ko ba san ba yaushe ya rayu na kawo misalin ne saboda eh, ba dai ba wahabi ne kuma kafin ibnu taymiya yanzu har ya karu har su rasu ibnu taymiya ma bayan da aka ba dan makarantar ibnu taymiya ba amma yana cikin malaman mazhabar malikiya yawa yana cikin malaman mazhabar malikiya ahlus sunna eh. to shine yake bayyana wannan abu yace wa ashadduhum tardan wa ib'adan wanda suka fi tsananin a kore su a nesanta su daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune man khalafa jama'atul muslimin tunda ana zancen bin bid'a da kuma tafarruqi ko da rarrabuwar kai to duk wanda ya saba ma jama'atul muslimin ya rabu da jama'ar musulmi wa faraqa sabilahum ya rabu da hanyar su da tafarkin su da gwadaban da suke bi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su akai to zai kawo ne kafin in je nan ina so mu dan tsaya kaɗan su waye jama'atul musulmi in an ce jama'atul musulmi ana nufin ainihin gundar haƙiƙanin tsagwaron iyakacin waɗanda suke kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya abin da ya bari ake kira Islam su suke kansa kafin ai kun san dai da al'umma gaba ɗaya guda ɗaya ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'umma ɗaya muke daga shi sai sahabbansa babu wasu ‘yan kaza da ‘yan kaza irin yanzu da ake akwai sunaye da yawa ga sunan yan kaza yan kaza sai ka lissafa dubu yan yan din ko to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan abu ɗaya ne islam kawai zaka ji a qur'ani Allah madauki ya yaba wa almuhajirun saboda an san su ya yaba wa al-ansar zaka al'ummar guda ɗaya ce wannan sune jama'atul muslimin to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar wannan duniya ya koma zuwa ga ubangijinsa cikin rahama cikin ni'ima ya bar al'ummarsa al'ummar nan ba ta rabu ba an samu saɓani mu ɗan koma darasinmu na kwana hudu ko biyar da suka wuce ko kafin nan mun yi magana akan bambanci tsakanin tafarruɗi da ikhtilafi an samu saɓani tsakanin sahabbai akan abubuwa ƙanana amma wannan bai sa an koma an ce to an farabu bu al'ummar ta zama ba guda ɗaya ba ga hanyar abubakar ya ja jama'arsa sayyidina umar ya ja jama'arsa yan umar da yan abubakar ko yan usman da yan ali ko a ce ga jama'ar ali masu goyon bayan ali wanda ba su yarda da abubakar ba babu wannan zancen duk wanda ya faɗi wannan zancen ƙarya yake babu wani sahabi da yake goyon bayan ali a zamanin abubakar yake cewa akwai wata ƙungiya daban sunanta shi'a daban jama'ar abubakar daban da abubakar da umar da usman kungiyarsu daban aliyu ma yana da wata kungiya daban waɗannan ba sa bin waɗannan sallah waɗannan ba sa tare da waɗannan duk wanda ya faɗi wannan ƙarya ya ɓata bakinsa ba ya wannan zancen ba al'umma duk abu ɗaya suke na'am an saba sayyidina aliyu yana ganin ya kamata a sa shi cikin waɗanda ake shawara da su shine abin da ya ba shi haushi shikenan kuma daga baya da kansa ya zo masallaci mu baya ga sayyidina abubakar aka ci gaba da zama da shi yana cikin mashawartan abubakar yana cikin waɗanda aka tafi yaƙi da shi aka yaƙi mutanen da suka yi ridda da bai yarda da abubakar a matsayin khalifa ba da bai fita yin yi wannan da'ar ba kuma a bayansa yake sallah bai ware masallacinsa ba don haka jama'atul musulmin guda ɗaya ake an mace wannan nan can sannan yaushe aka fara rarrabuwa an yi shekara biyu ta sayyidina abubakar ta ƙare ta wuce aka shekara goma da watanni na sayyidina umar duka al'umma ɗaya ne tare ake fita a yi jihadi tare ake sallah tare ake azumi tare ake komai aka shekara goma sha biyu ta sayyidina usman ita ma ta wuce a cikinta ne aka fara wani abu na rikici da aka zo aka kashe shi kafin na dama an kashe sayyidina umar amma da wanda ya kashe suna umar dama ba musulmi ba ne, ba mun juse ne ya zo shiga masallaci ya kashe suna umar da haka ba za a ce musulmi sun rabu ba kun fahimci wannan abu Harshen usman shi ya jawo maganar rabuwa ta farko lokacin da mutanen sham ƙarƙashin mu'awiya suka ce sai na aliyu da aka yi ijma'i a lokacin cewa shi ne khalifa tun da dama shi ne ƙarshen mutum shidan da sayyidina umar ya zaɓa su zama a cikin su su zaɓi ɗaya wani abu mun sha nana tashi kun sani tun da shi ne muka babu tantama daga rasuwar sayyidina Uthman to ba wani ban da shi tunda dama sauran da sun bari wasu ma sun mutu a lokacin don haka a lokacin da ya zama khalifa sai mutanen da suke goyon bayan musamman a lokacin nan mun san akwai zubair da talha da aisha radiyallahu ta'ala anha suka ce dan me za a bar jinin usman ba a komai ba mutanen sham kuma gefen muawiya lokacin suka ce su ba za su yi bayan ba ma ga aliyu har sai ya kama waɗanda suka ce usman to wannan dai kun santa aka zo kuma har dai abin ya kai ga yaƙi ba a daidaita ba aka yi jamal aka yi siffi to abin da nake so dama in faɗa in kawo gare shi shine rabuwar farko lokacin da aka fara samun wata jama'a ta ware ta rabu da jama'atul musulmi wannan shine point din da nake so kai mu kai ba iya zance wannan tarihin suwa suka fara raba raba gari da al'umma suka koma gefe khawarijawa khawarijawa su ne na farko da suka kafarta ali suka kafarta muawiya suka kafarta al'umma gaba ɗaya suka ce duk wanda bai zo cikin su ba kafiri ne ƙungiyar farko kenan da ta ɓantare ta yanke ta rede jikinta daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koma gefe amma jama'atul muslimin suna nan to wannan jama'atul muslimin din kuna fahimta ko tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu karkashin shugabancin Abubakar Umar daga baya Uthman daga baya Aliyu daga baya Hassan daga baya Muawiya sannan kuma abu ya ci gaba wannan al'ummar wanda ba su fita sun sa kansu wani suna ba su ake ce ma sunna Allah sa <clears throat> kun gane wannan ma'anar to daga nan kuma tunda aka fara nan khawarijawa shikin sai aka fara wasu ma daga wani sababi ya jawo ko sababi na siyasa ko sababi na aƙida sai su koma gefe su ma sai su kafa tasu ƙungiyar shi yasa abdullahi ibn mubarak kamar da al-imam al-barbahari ya ambata ya ruwaito daga gare shi a cikin littafinsa as-sunna sharh sunna ya abdullahi ibn mubarak yana cewa usulin ya ambaci da lafazin sa usulin asalin ƙungiyoyi da suka fara rabuwa da al'ummar musulmi guda hudu ne Wai ina kuma muku asalin tarihi ne gaba sa inji ji abdullahi ibn mubarak abdullahi mubarak yana shi manyan malamai malamin imam malik ne yana cewa asalin kungiyoyi suna koma zuwa ga guda hudu ne duk sauran ma da suka rarrabu to daga wannan hudun suka yi imbisaka suka fita off shoots ne na waɗancan guda hudu duk wanda suka zo daga bayan tashin kiyama da wanne ne wanne ke murji'a khawarij shi'a waɗannan su ne rukunan waɗanda suka bar jama'atul musulmi suka ɓantare suka koma gefe suka rabu da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suka fito da wani abu sabo da to duk wata kungiya daban daga baya to daga nan ta samu ta fita ko da suna ko kuma da ittifaqi wajen aqida ka duba kadariya waɗanda suke ƙaryata kaddara cewa Allah bai kaddara komai ba musamman na farkon su sun yi inkarin hatta ilimin komai da komai Allah bai sani ba na abin da shafi af'alul ibadi wannan ya haifar da mu'tazilawa suka rabu wannan ra'ayi mu'tazilawa kuma shugaban su wasil ibn aqa wanda shi ma ta waye ya bar majalisin al-hasan al-basri ya kafa kungiyarsa amru ibn ubay ya zo ya bi shi suka tafi ko wannan menene ai asalin dai karantarwar manzo Allah tana nan ko ba ta nan to wannan wanda take nan din ake fita a barta ita ce ahlus sunna don haka har zuwa tashin alkiyama kuma wannan addinin yana nan bai taba fita ba don haka duk wani wanda wani abu bai gamsar da shi ba shine ko kuma saboda wani abu na son zuciya sai ya fita ya koma gefe sai ya ja wata jama'a haka aka yi aka samu jami'a suka zo ta hanyar jam ibn safwan suka karyata sifofin Allah dama duk kungiyoyin da zaka gansu sukan koma zuwa ga nau'i uku ne sunan ko dai zama sunan wani dan adam ne jagoranta kamar jiham ibn safwan ko kuma ya zama sunan fikirar ne fikira aqidar da ake kai yau kamar fikirar nasibawa ko yau da shi'a mun gani wannan fikira ce ko kuma ya zama sababin da ya jawo suka bantare kamar mu'tazilawa i'tizalin da suka yi kuma daga nan kalmar itizali ne aka ba sunan ba sunan aqidar ba ce amma sababin da ya jawo suka rabu da jama'ar itizalin da suka yi shi kuma dama suna ai yana tasowa ne a kowane zamani mutane suke ba su a ce yan kaza yanzu nan yanzu misali a zamani yanzu ba akwai abubuwa da yawa ba a gefen siyasa za ka ji za a sawa wasu wata tafiyarwa ne sai a sa mata wani suna yan kaza haka nan a cikin addini haka akwai ana tafiya ga wata aƙida wani daga cikin masu bin wannan aƙidar ya fito da wani abu daban sai a sa masa wannan yan kaza ne ana wannan ko ba a yi yawa suna ba abin mamaki ba to wannan abin shine tarihin da ya jawo a gefen waɗannan aka samu gefen murji'a aka samu abin da ke shafi da su kuma fitinar su ta aƙida ce gaba ɗayanta magana tarihin imani me imani aiki na shiga ciki ko baya shiga ciki duk waɗannan aka zo aka samu khawarijawa wancan kun ji su sababin fitar su su kuma shugabanci ne bai musu ba an yi abin da ba sa so suka fito da wata aƙida suka kafirta shugabanni duk wanda ya saban Allah ma ya zunubi kafiri ne aƙidu kuma suka suka ci gaba da fitowa haka sannan aka baka samu shi'a su kuma shi'a a tarihin su da sunan shi'a da ake gani da waɗannan aƙidu babu wannan sunan babu wannan kungiya ta cewa goyon bayan aliyu ko alil baiti a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan zance yau an ta abinda mana innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya anta wa shi'atuka ya ali wannan duk ƙarya ce wannan bata lokaci ne to faruwa yan shi'a suna bata lokacin mutane suna kawo wannan wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba aliyu da aka wannan ulaika hum khairul bariya sai ce kai ne da shi'arka sai su ce eh gashi kun ga ashe akwai shi'a tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce to ashe annabi sallallahu alaihi wasallam a wace shi ali yake kuma haka bane shi ma bin ali yayi ko ko ali ne ya bi shi zan bata maka lokaci da wannan rashin hankali da waɗannan abubuwan daga ba su zo amma abin da ake kira a da sunan aƙidu waɗannan aƙidun kafirta sahabbai aƙidun bauta wa husaini makalkalo alil baiti da bauta musu da sauran waɗannan wannan duk daga baya suka zo bidiyo ne da suka zo daga baya musamman lokacin da aka shi Hussein al'umma ta tausaya kuma an samu waɗanda suka fito su Muftar ibn Abi Ubaidin al fatafi suka kakkashe waɗanda suka kashe Husaini da makamantan waɗanda suke da hannu akan wannan wannan ya jawo aka samu ƙungiyar Kaisaniya Kaisaniya masu cewa ah, Muhammad ibn al-Hanafiya shine zai zama imami daga baya kuma waɗannan abubuwan da suka tabaguri aka samu ƙungiyoyi daban-daban aka samu imamiyya a shari'a duk daga bayan waɗannan abubuwa ba zamanin Ali ba zamanin ma Hassan da Husaini duk Hassan da Husaini ba san waɗannan al'amuran da ake ciki ba a takaice abin da nake so in faɗa shine akwai jama'ar musulmi na asalin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma bantare bantare gutsire gutsure kauce kauce waɗanda suka babballe suka koma wurare daban-daban kuma suka sama kansu wasu sunaye daban-daban to wannan addinin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake ce ma ahlus sunna yawa dan haka shugabannin su shine sahabbai har zuwa yau kuma duk wanda yake kan wannan hanya ya ce sunna ne to abin da yake nufi shi addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ishe shi wanda ke cikin alqur'ani zai aiki ya gaya Allah yace ai kaza a nan zai zai duba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da wannan abun ya bi kuma hanyar magabata malamai sahabbai da tabi'ai manya-manyan malamai da za ku ji ana ambata daga cikin sahabbai da kuma manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai da tabi'an tabi'ai irin su Imam Maliku al-Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbal Abu Anifa, da kafin su waɗannan manya-manyan duk su ne malaman ahlus sunna don haka ahlus sunna ba ma'anarta ibn taymiya da muhammad ibn abdul wahhab kamar yadda masu shi'a da kuma masu bin dariqun sufaye suke sha'awar su nuna mutane ahlus sunna sahabbai ne da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da duk al'a'immatul arba'a babu wani daga cikin al'a'immatul arba'a ko imam maliku ko shafi'i ko ahmad wanda yake dan shi'a ne ko sufi ne akan wata aqida ko wace dariƙa da za kawo babu imam malik a cikin ta to wannan addinin da kafin a samu waɗannan din daga baya a samu su waɗannan sunaye na su imam malikun nan shine ahlus sunna kuma akan sa eh, ahlus sunna suke da'awa suke kiran kuma jama'a a koma a makalkale masa Allah sa an fahimci wannan maganar fassarar fi musulmi shine bidini daga maganar ah, qurtubi ko mu koma maganar qurtubi sai ce kal khawarij kamar khawarijawa wannan qurtubin ne ka wannan mace kamar khawarijawa al ikhtilaf fi raqiha gwargwadon yadda suka rarraba ma'ana din yadda su, suka rarraba ma'ana da su da irinsu irinsu kungiyoyin khawarijawa suna da yawa hmm, suna da yawa su kansu suna da littattafan su da dama wasu sun rubuta ko da ke littattafan su ba yawa da aka samu dan rashin rubutun su ne ma yasa galibi aqidun su wasu ne suke faɗi a kansu ya amma aqidar su sananniya ce cikin abin da suke bayyanawa kuma suke tafiya a kansa war rawafidu to shi ma wannan waye faɗi wannan zance qurtubi ne yake faɗi war rawafidu an ce ar rawafidu ana nufin yan shi'a rafidawa ana kiransu da wannan suna rafida saboda sun yi rafdin zaid ibn ali ibn al-husayn lokacin da ya fito zai yi huruji a zamanin hisham ibn abdul malik hisham yasa aka kashe shi kuma waɗanda garin tarin jama'a da za su zo su yi wannan tawaye akan hanya din shine waɗannan suka tambaye shi me za ce akan abubakar da umar yace ai waziran kakana ne waziran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu ya faɗi kalma mai kyau a kansu sai suka ce akan abubakar da umar kenan sai suka ce tunda ku kai kana son abubakar da umar to mu ba mu ba kai sai suka bantare suka rabu da zaidin ma ya fita su goyi bayan sama akan wannan manufar tasa ba su yi ba suka koma gefe tun daga nan aka sa musu rafida wasu malaman kuma suna cewa an sai musu rafida ne saboda sun yi watsi da don asalin rafdu shine watsi sun yi watsi da khalifancin abubakar da umar in ji wasu malamai wannan sune rafidawa sannan suka zo suka rarrabu shi ma yace ala tabayunu dalaliha duk yadda suka batan su ya bambanta ma'ana gwargwadon rarrabo su suma da irin bace-bacen su kai bace-bacen su iri-iri irin su ismailiya su durus nusairiya ga sunan waɗannan ma gaba ɗaya ba su yarda da Allah ba kuma a gargashin a suke ismailiya suna ganin ali da su da nusairiya imamansu su ne iyayen giji ne alloli al-nusayyan nusairiya ku aqida su da ma sananniya cewa sayyidina aliyu shine Allah wannan ko duk san alil baiti ne ya kai ga a ce gaba ɗaya Allah ba shine Allah ba a'a aliyu shine Allah wannan ita ce aqida yan nusayriya na sha bako wannan labarin yan nusayriya masu shugabancin Suriya har zuwa yanzu Siriya shugabannin ta 'yan ne aliyu ubangiji ne a gunsu shi yasa za ku ga har a yaƙe yaƙen nan iran tana taimaka musu kar a bar su su faɗi duk abin yana komawa ne zuwa ga harkar wannan shi'a shi'a din sannan akwai irin su durus wanda su daga cikin aqida su ma zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan su yahudawa ne ma suke ba su kariya yanzu a Lebanon suke cikin bodar Isra'ila da Lebanon ba ruwan su duk rikici da ake ba ruwan su suna zaman su lafiya da Isra'ila ba abin da ya hada su wata fitina saboda aqida su kowa ya sani irin wannan suna nan su kansu ismailiya ga sunan kashi kashi wanda duk da a cikin darussan minhaji suna ina jin da yawa daga cikin ku sun ji waɗannan irin su ismailiya buhra akwai ismailiya mubarakiya ismailiya uh, agakhaniya da suke wajen afghanistan da india duk waɗannan suna cikin misalan waɗannan shi'a da kuma sauran ƙungiyoyi da suka rarraba suka bar jama'atul musulmi yau sanai ce wal mu'tazila ala asnafi ahwa'iha da mutayen mu'tazila su ma gwargwadon rarrabuwarsu mu'tazila kun ji sunansu kun san asalinsu a zuwa yanzu akwai mu'tazila ba in na tambaye ku akwai mu'tazila yanzu ko babu in an ce akwai kawarja akwai akwai shi'a akwai to murji'a fa akwai ko babu akwai shi ma a cikin wasu aqidu to mu'tazila akwai asalin itizali me bayan wannan rabewar da suka yi ai daga cikin manyan aƙidunsu fifita hankali akan nassi fifita hankali akan me kan nassi su duk abu suna auna shi ne da hankali in aka samu nassi ya saba ma wannan abin da suke faɗa na hankalinsu to sai su ce wannan nassin a aji shi a gefe ba ruwansu wannan nasu ko qur'ani ne ko hadisi wasu suna cewa ana nufin su ne masu kin hadisai ba haka ba wanda suke kin hadisai waɗanda ake ce mai yan qur'aniyun wanda su ma aka kafa bid'a su ta kafu a India ko in ce a Indo Pak a tsohuwar India India da Pakistan ta da kafin a rabu da India da Pakistan tun anan aka fara kafa wannan yan qur'aniyun shi ma da taimakon masu mulkin mallaka gwamnatin ingila da take son ta raunin musulmi a lokacin sai aka fitar da yan ahmadiyya ƙadiyaniya aka kuma fitar da wannan aqida ta qur'aniyun dan dai a rage karfin addinin musulunci wanda mana cikin makirce makircen da suke yi, duk inda musulmi suka taru suna yin wannan wannan abubuwan to kuma duk wanda zai zo daga baya yana inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un ya ce shi mu'tazile ne ko ba mu'tazile bane to akan wannan aqida yake an bai wannan nan can yawa da yan qur'aniyun din da makamantan waɗannan duk wanda zai ce zai hukunci akan addini musamman a matsaloli na aqida da hankalinsa bayan kuma ga nassi ya zo akan wannan abu nassi ana nufin maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi kuru akan wani abu ya zo ya ce a shi bai yadda da wannan ba ko saboda zamani a canza abin ko kuma saboda wani abu dai nasa na son zuciya to wannan duka akan aqida sai ta gauran mu'tazilawa amma jona ja yawa dan haka duk wanda za ku ji yanzu yana cewa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ko a ce musu shirme ko su bukhari wai bola suka je suka dauko bayan imam maliku ya bar abin nan kamar da wani mai tafsiri a sultan bello yake faɗa yanzu da ake da'awar yana cikin malaman sunna bayan kuwa yana cikin masu wannan irin tunanin marar kyau wanda wajibi ne al'umma su faɗi wannan miyagun aƙidun nasa dan aji yau ba a kan sunna yake ba aslan wannan mutumin to kuma ya kamata mutane su kiyaye yawa yana faɗin cewa eh, imam maliku wata kissa ce ma ta ƙarya ya gina a kai. imam maliku da ya zaɓu da ya rubuta muwatta wai hadisai sun kai wajen dubu goma yana rarragewa yana dubawa yana ciccirewa yana ajiyewa har iya wannan abin da muka samu na muwatta yanzu to a cikin sauran wai sai sa su a bola a guntun wannan bola ne wasu buhari suka je suka tsatsamo su ne suka rubuta waɗannan littafan nasu haka yake gaya mutum da inkarin maganar cewa annabi isa ba zai dawo ba sun mukumanta ba Allah ji kan mahaifinsa ya taɓa wannan faɗa cikin wannan abun ƙarshe kuma dai an yi ƙoƙarin nasihohi an yi wasu abubuwan an bar su wasu kuma haka ya rasu muna roƙon Allah mu gafarta masa amma wannan baya hana a faɗi cewa wannan aƙidu ba daidai bane aƙidu ne na 'yan kowa yake kai kuma wajibin ahli sunna ne su faɗi waɗannan abubuwan su bambance aƙidar sunna da aƙidar da asalin ta bid'a ce zila su ne masu wannan zance cewa annabi isa ba zai dawo ba A ita cewa wai to wai a ce zai dawo to in ya dawo a matsayin me a matsayin annabi ko a matsayin ina ruwanka maganar ita ce wa ya faɗi zai dawo din ai ba san zuciya ne. magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su waɗannan abubuwan suna auna su ne da hankali sai a ce to ya ma za a ce abu kaza ko a zo a ce wai ƙarya ne aljanu ba sa shiga jikin mutum kamar da shi wannan din yake faɗi kwanan nan hmm? wai ƙarya ne Ga gashi nan nasu qur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa sai ce wai masu fadin wannan ayoyi bokaye ne masu son ruqiya maganar karkacewar masu ruqiya da suke kafa shago su yi ruqiya suna samun kuɗi dan sun yi waɗannan abubuwa karkacewa wannan ba shine sunna ke goyon bayan su ba baya nufin cewa kuma wannan aqida da ce sunna amma ruqiya a karanta wa mutum alqur'ani ko hadisai ko wasu addu'o'i dan aljanu sun shiga jikinsa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo saboda shi tsohon likita ne ya ce wannan wani wani matsala ce ta kwakwalwa kawai ko wane ne wannan ko aje maganarsa ya je likitansa amma maganar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ba za a karbe ta ba Allah ya sa mu dace mu koma kan maganar wannan ko yace fa haula'i kulluhum mubaddiluna mubtadi'una duk waɗannan dai bada misali akan su sun musanya sun canza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan sun kirkiro wasu abubuwa suna bautawa Allah da su bayan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta waɗannan abubuwa ba sai ce wa kadhalika az-zalamatu al-musrifuna fil jawri wadh-dhulmi yace haka nan azzalimai masu wuce iyaka wajen zalunci shine aljawr da zulmi duk ma'ana su daya wa qamsil haqqi da boye gaskiya wa qatl ahlihi da kisan masu gaskiya duk masu irin wannan zaluncin ko saboda malami bai faɗi abin da suke so ba ko saboda ah, mutane ba su bi su a siyasar su ba misali a ce a kashe wannan a kashe wannan duk waɗannan irin waɗannan dukkanin su sai ke cewa wal mu'linuna bil kaba'iri da masu bayyana kaba'ir a zo ana yin kabira ana saban Allah kuru-kuru duk waɗannan abubuwa almustakhifuna bil ma'asi masu sassauta saban Allah suna gaba komai bane yace duk waɗannan abubuwa duk waɗannan mutane gaba ɗaya suna cikin waɗanda suka sabawa jama'atul musulmi. don haka idan kana son jama'atul musulmi su wane ne suke kan abin da ake kira jama'atul musulmi ko musuluncin asali to shine musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa akai kada ka bari ka fita daga gare shi kar ka bari a sama wani suna sunan da ya saba ma wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sunna kuwa an ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin sunna kafin zo maganar akan ahlus sunna lafazin sunna ya zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa a wurare da yawa kuma kun san da dama daga ciki hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin al-irbad ibn sadiya me fada fa alaikum bi mene sunnati da ka lafazin sunna ba sabon sunna ba sabon sunna bane ba bako bane daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka same shi banda wannan mun sani akwai hadisin ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi ma da ya faɗi hadisin abin nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatta khattan wa khaffa bi jambai bi jambai khututan ko wanda har manzo Allah ya ce hada sabilullah wanda shi ma wannan yana nuna mana me akwai hanyar Allah ko ka kira ta sabilullah sabil ko sunnatullah ko sunnatun nabi sallallahu alaihi duk ma'ana su wannan wannan an same shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai hadisin da hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma shi ma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli amalin shira ولكل شيرة فترة فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى wannan hadisin ibn hibban ne ruwaito shi kuma mal albani ya inganta shi a cikin abin sahih targhib in ka duba zaka same shi yace kowanne aiki yana da karsashi shine shira kuma kowanne karsashi na shatsi yana da fatara yana da wata yankewa wani lokaci mutum yana da karsashinsa da karfinsa sai kuma wata ya yanke to sai ce faman kanat fataratuhu ila sunnati duk wanda yanke wasa ta koma zuwa ga sunnata ne ya koma sunnata ma'ana koda ya gaji da yin wani abu bai fita daga sunna ba sunna ya ci gaba da yi sai ce faqad ihtada wannan ya shiryu wa man kanat ah, fatratuhu ila ghairi dalika wanda kuma yankewar wattasa gajiya wattasa ta koma zuwa ga wani abin da ban ba hanya ta ba ba sunna ta ba yace faqad halaka to wannan ya halaka sannan mun san hadisin waɗanda suka zo suka yi tambaya dangane da bautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ibadarsa ko yana sallar dare yana azumi yana kaza da suka ji sai suka kaman su yi musu kaɗan sai wannan yace shi tun da haka ne daga yau kullum ba bacci sallar dare zai ce wannan yace shi daga yau ya rabu da matarsa ta tafi gida kawai ta huta wannan kuma yace kullum azumi zai ba hutawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari me yayi ya hau mun bare yace fa ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza wa kaza me yasa mu mutane wasu mutane suna cewa kaza da kaza naji sai yace ni ne na fi ku tsoron Allah duk da haka ina bacci ina sallar dare ina azumi ina cin abinci kuma ina kusantar iyalina sai yace mene faman raghiba an me an sunnati falaysa minni da haka duk wanda baya kan tare da sunnata to baya <clears throat> baya tare da ni in ga wannan shi ma dai magana ne akan lafazin sunna akwai shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi mun ji shi A sannan daga sahabbai akwai maganganu da dama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubay ibn ka'ab yana faɗi alaikum bis sabili was sunnati fa innahu ma ala al ardi abdun ala as sabili was sunnati dhakara Allah fi nafsihi فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها إلا حق الله عنه خطاياه wannan dai lafazin abin da ke son faɗa kenan ya faɗi lafazin sunna daga manzon Allah a daga bakin wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun san wannan asar din malam Muhammad bin ya kawo cikin Islam sannan uh, abdullahi bin mas'ud yana cewa alaikum bi taqwallah wa hadhihi aljamaa ina horonku da tsoron Allah da wannan jama'a jama'ar yana nufin wannan tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai kun aka kirkiro wani abu sabo fa inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin ala dalala bin mas'ud yace Allah ba zai hada al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama akan bata ba wa alaikum bis sabri ku yi hakuri hatta yastariha barrun aw yuskara min fajiri har sai mai da'a ya huta ko a huta da wanda yake fajiri wannan dai kuma maganganu ga sunan da yawa Hudhaifa ibn al-Yaman shi kafin nan Abu Darda yana cewa kafin nan kai shi ma dai Ibn Mas'ud asar ne suna da yawa za kuwa nake mana Ibn Mas'ud yana cewa alaikum bil ilmi qabla an yuqbada ina horon ku da ilimi tun kafin a rike shi kafin tun kafin a dauke shi wa iyyakum wattanattu'a wattabaddu'a watta'ammuqa ina ka ku kun kuka je kuka rika yin zuzzurfawa ba a san kai ta zurfafawa kamar irin wannan masu harkar hankali ne su ne wajen girmama hankali abinda Allah ya faɗa su ce ba su yarda da shi ba abinda ya zo hadisi su ce ba su yarda da shi ba su wai suna ga they are too intelligent to submit to the dictates na Qur'ani ko Sunna Allah ya ce abu kaza su ce a'a ai sai kaza sai an bincika wannan hukuncin bai dace da zamani ba ko kuma ya za a yi a ce kaza ma ai wannan a hankali na zamani yanzu ba za a karba ba in kana son zaman ka lafiya to qur'ani ba a ciki sannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba shi yasa ba za ka taba ganin wani mai bid'a ba sai ka sai ka zaka shi zai kakure duk yan bid'a malaman su zaka ga zakakure ne ba wai dolanci ne yake sa a bid'a ba a'a kwakwalwar ce suna ga musu yawa ƙur'anin bai ishe su ba maganar manzon Allah suna alaihi ba ta isa sun ibada da ita ba sai sun ƙirƙiro wani abu suna ga akwai shortcut in wajen ta'abbudi ne abi wata hanya man wannan ai kaman ta yi tsawo ta annabin nan abi wannan ta wannan shehin ta wannan kaza sai a ga ita ce tafi ko kuma a ce ka ajiye qur'anin nan kai ku ta makalkale wa nassi haka ba basira to a rika buɗawa min ana tunani eh in aka yi tunani an fi gano abubuwa Allah ya sauke a ƙarshe ibn mas'ud sai ce wa alaikum bil atiq shi yasa na zabo nan gaya mana wa alaikum bil atiq ina horanku ku kalkale wannan tsohon abu menene alatik tsohon abin da aka sani shine musulunci duk mai san musulunci gangariya ya koma tun zamanin sahabbai yawa ina musulunci ina zamanin sahabban manzon Allah sallallahu ina zamanin ah, tabi'ai ina na zamanin irin su Imam Malik gashi nan dai rubuce rubucen su sune muna gani su al-Imam Shafi'i waɗannan sune manyan misalan ahlus sunna sune kuma musulmi gangariya da ya kamata a koyi da su ba wani wanda zai zo daga baya wali ne wali ne wali takasa tafi karfin yabon Maliku waliyi ne wani ta kasa ta fi karfin yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kirkiro ta sa hanya a ce in an bi shi har an fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har a ce ma za a zama Allah wannan abubuwan ba shine addinin jama'atul musulmi da ahlus sunna aka umarce su ta hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam maganganun suna da yawa amma tun da lokaci yayi za mu bashi haka fadakar wanda ta wadatar insha Allah ta'ala an Allah madauki ya kai mu gobe sai mu ci gaba da inda muka tsaya akan magana tafsiri amma akwai abubuwa da dama da ban faɗa ba kuma suna bukata wata ran dai a cikin wasu darussa din insha Allah za su shigo wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik نعم تمرين طيب نعم وعليكم السلام